ba shine ma matsala na ba batun initiative din ne i'm waiting for that tunda kun ce ku nune, nune la'anannu ba ku da abin yi sai dai ku dinga neman yan uwan ku mata na ce wata ta fito ta nuna min ta gaya min menene daɗin lesbian wata sai ta ce min sai ta yi lesbian da ni ne kamin zan san daɗin lesbian har take claim cewa in ta in ta yi lesbian da ni ba zan ƙara having sex da ɗa namiji ba that's what she said and me kike da shi da zaki ce kin fi namiji daɗi miye shi Allah da ya halice mata da maza yayi namiji sannan yayi na macen shi bai san me yake yi ba ne sannan ta yaya kuke tunanin za ku hayayyafa da wani ina son I love you with my life I, I want to be with you the, the rest of my life haka nan za ku in dai ni ne kuma na riga na gaya ban daina magana ba ko ba zan daina ba na ci gaba da magana akan ku kenan sai dai ku haƙura an za ku fito ku zage ni ku zage ni in ku ci gaba da sawa a kira ni picking call ne is not a big deal is my phone na ga dama an kira daga na ga dama karan daga messages ne kuma yau ku tura gobe ku tura jibi za ku gaji shine kawai saboda haka yanzu an gama azumi yanzu kun ga Allah ya albarkace mu tun da aka fara azumin na ruwa ake ta yi muna jin daɗi zafi baya damu mu zafi bai kashe mu amma yanzu gashi nan an riga an gama azumi har an yi sallah to yanzu za ku ci gaba da shigantakan da kuka saba na gaya muku cewa ku yi haƙuri ku tuba a dinga mana ruwa ba shi na da na gaya ba zafi na kashe mu sai ku yi haƙuri yi haƙuri ku tuba a dinga mana ruwan sama ku gani muna wani month ne amma kamar muna august ruwa kowane rana kawai ana nan ana ibada wasu ku sun tuba eh sun yarda su suna ibada ne ina gaya miki in kina mace ne ki iskancin ki yayin da kika ga dama in mutane na zagi ki zan iya kau da kai ba zan zage ki ba saboda ni ma mace ne ba zan zage ki ba sannan mace dai mace dai in har tana jin kanta ita mace ne ta fara girma ta fara samari komi zai iya faruwa da ita amma maganar lesbia sai ku zo kuna wai jarabta ne daga Allah ku daina ma Allah sharri ke kika yi miyan zaki Allah bai ce ki lesbian ba